Akalla shekarunta talatin a duniya, su bi tana rabuwar aure cikin fatan samun rayuwa tare da soyayya mai inganci tana rayuwa cikin takaicin rabuwa a wannan wata na janvier na 2024. Wannan matashiya tana rayuwa ita kadai ba tare da kulawar kowa ba, ta dangane da halin da take ciki. Cikin wata dariyar jin takaici, Badariya ta yi bayani dangane da halin da ta tsinci kanta a ciki sanadiyar rabuwar aure har so biyu. Ba mu koyi ba niyya ce shekara biyu muka muna tare, muna da yara guda biyu. Eh ni hakika na gaskiya mun yi auren soyayya da ni da mijina. iya suna ina son shi ya gaji da ni da kawai ya sake ni ban san dalili ba muka rabu kuma ya barin tare da yara ba kula yake da ni ba tunda har wurin iko ma muka je an mun takarda ya kaciyar da yara bai kula da su kuma ni bani da wani aikin yi ina cikin wani hali kenan kuma ni yanzu a matsayina gashi ban ma huce aure ba amma dalilin wanga yara da ya ni da su ko ba gudu na yake a cikin wannan gungun akwai sama da zaurawa biyu masu shekara sha uku zuwa sha takwas a Tesawa a cewar sarkin Kanton idan aka samu da rabuwar aure yara na fuskantar matsaloli sosai shugabar ma'aikatar ta rayuwar ya mace ta ce ta damu da Allerede i år så madam zainabu isa yaran da ma'aifiyar ba ta cikin gida ko ta rasu musamman ma misalai da muke da waɗannan yara suna koma yaran titi suna zama faruwa idan akwai 'yan mata cikinsu waɗannan yara da ke kan titi suna iya zama 'yan daba barayi ko masu shashanci kuma ko da yaushe suna ofishin 'yan sanda yanzu haka muna da kusan yara 20 da ke gidan kaso yawancinsu suna ga mana cewa wayansu mahaifa mata ba su cikin gida ko ke ɗaukar mataki dangane da mafi yawan bukatun rabuwar aure amma duk da haka fadar sarki ba ta rabuwa da mutane kan wannan batu kafin a kai ga rabuwa sarkin kanton kane mai gizo na na kokarin sasanta ma'aurata muna bada cimaka muna sayan zannuwa muna sayan man jiki da turare da takalmi da hijabai muna zuwa wani lokaci ga yan abin da ya kamata miji ya yi domin mace ta amince ta koma wajen mijinta muna karantawa kowa yancinsa musamman ma miji domin mace ta amince ta ba da wata dama domin aure ya aure. Da ra'ayoyi iri ɗaya, sarkin kantin da shugaban ma'aikatar kyautata rayuwar ɗiya mata ta gunduma sun zana talauci a matsayin dalilin rabuwar aure. Akalla zarawa ɗari biyu masu shekaru goma sha uku zuwa sha takwas ne ke jiran shiga cikin shirin kama zamantakewa mai kyau da kuma tattalin arziki a Tesawa.